أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى مدين باهك والسلام عليكم ورحمة الله a yau muna yammaci na laraba in ban manta ba uku ko hudu ga watan jumada sani shekara ta dubu daya da dari hudu da tatin da biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha hudu miladiya a wannan karatu namu mai albarka na riyadu salihin a wannan masallaci na abdurrahman ibn au wanda ke kofar wambai cikin birnin kano ta daba mai albarka darasinmu na baya mun tike da ƙarshen babu wujubu ta'ati wulatil amri fi ghairi ma'asiya cikin kitabul ma'murat ma'ana babi na 70 kenan yau zamu tashi farkon babi na 71 shi ma dai cikin kitabul ma'murat babun nahyi an su'alil imarati wa ikhtiyari tarkil wilayati idza lam yata'ayyan alai aw tada hajatun ilayhi haka ne malai ce babun wannan babi kenan annahyu an su'alil imara mai bayani dangane da hani ga roƙar shugabanci mutum ya roƙi a naɗa shi shugaba ko ya nemi a zaɓe shi ko ya nemi a ɗora shi babin yana daidai da halin da muke ciki yanzu ko lokacin siyasa lokacin zaɓe gashi imamin nawawi yana kuma an hana a ce a zaɓe ni su kuma mutane suna ta yanka fom wacce wacce kenan ya tarkil wilaya da kuma zaɓar barin shugabanci lafazin alwilayat jam'i ne na alwilayat wilaya shugabanci wilayat shugabanci da dukkanin matakansa Imamin nawawi ya ce an zaɓi mutum ya bar shugabanci idza lam yata'ayyan alaihi in dai ba dole sai shi ba in akwai wani to a madadin ka zo kana ja yana ja wannan ba haka ake so ba a musulunci amma idan ya zama cewa babu wani wanda zai yi shugabancin ba wanda ya cancanta sai kai ko kuma ba wani wanda zai iya riƙe amanar kamar kai to a wannan yanayi malamai suka ce ka iya fita ka nemi a baka in ka ƙi aka bari waɗanda ba su cancanta ba suka hau kana sane kana da ikon ka nema kuma zai iya yiwa ka samu to anan suka ce ka yi laifi domin ka kyale barna kenan ta gudana ko kuma ya zama cewa abu ne wanda yake babu ma masaninsa kamar kai sauran masu neman ko masu neman a zaɓe su ko an naɗa su ɗin kawai 'yan takatulu ne 'yanci da ƙarfi ne to a wannan yanayi ya zama wajibi kai ɗin ka karɓa aw tada hajatun ilaihi ko aw tad'u hajatun ilaihi ko in ya zamo bukata ta tirsasa dole dole din sai ka fita to anan babu makawa sai ka fita wannan babi dai a takaicen takaicewa yana so ya nuna mana cewa ba a so a musulunce ka yi rigima da ɗan uwanka akan shugabanci amma idan ta kama cewa dole sai an yi hakan to babu makawa me yake nufi da dole sai an yi haka ya zama cewa idan baka shiga ka nema ba ka bar wa waɗanda ba su cancanta ba za su samu dama kuma su ci gaba da barna to a wannan lokaci ya zama wajibi mutum ya fita ya nema ko kuma ya zama wajibi in aka ce masa zo ka karɓa ya je ya karɓa amma in ba haka ba ka san wani zai iya yin abin da za ka yi ko ma sama da naka to a musulunci ba a son ja'in ja an gane ko قال الله تعالى الله مدوكين سركي yace tilka darul akhiratu wancanan gidan lahira kenan naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada muna bada ita ga waɗanda ba sa neman shishigi a ban ƙasa kuma ba sa neman ɓarna a ban ƙasa Imam Nawawi ya kafa hujja da wannan ayar daidai gabar la yuriduna uluwan fil wala fasada cewa ba a neman shugabanci wannan istihadi ne wannan wata makama ce daga cikin makama ta malaman tafsiri dangane da ma'anar aya din ba sa neman ɗaukakar duniya kuma ba sa neman barna a duniya to shugabanci kuwa nau'i ne daga cikin nau'ukan ɗaukakar duniya da haka Allah maɗaukakin sarki ce lahira aljanna waɗanda za su ci moriyarta su shige ta salin alin su ne waɗanda suka rayu a duniya ba tare da suna neman ɗaukakar duniya ba su ɗaukakar da tafi damun su ta ce ɗaukakar lahira kuma ba sa son ɓarna a ban ƙasa abin nufi ba sa aikata ɓarna. Ɓarna shine dukkan abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana sai Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah to kaga wannan idan mun takaita a wannan ayar da Imam Nawawi ya kawo wani bangare ne daga cikin bangaren tarjamarsa ya kafa wa hujja amma akwai sauran bangaren da bai kafa wa hujja ba domin shi abin da ya faɗa a babi babin da yake magana akan hanin neman shugabanci ko roƙon shugabanci da kuma mutum ya zaɓi ya guje wa shugabanci in bai zama tilas a kansa ba ko bukata ba ta su sai ya karɓa ba abin da wannan yake nunawa kenan akwai halin da me mutum zai nemi shugabanci akwai halin da me dolan dole ne ma ka karɓi shugabanci to amma bai faɗi dalilin wannan ba ta fuskar aya sai ya faɗi dalilin kin amma bai faɗi dalilin in ta kama a nema ɗin a nema ba malamai sukan ce faɗin Allah maɗaukakin sarki game da kissar annabi Yusuf ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim wannan hujja ce ta neman shugabanci in kasancewa in ka zira ido to za a ba waɗanda za su yi barna waɗanda ba su san ya kamata ba annabi yusuf da ya ga lalacewar ƙasar misra da ya ga irin yadda ake wasa da dukiyar talakawa sai ya roƙi shugabanci a wajen sarkin misra ijalni ala khaza'in al-ardi ka bani shugabanci kuma musamman bangaren abin da ya shafi taskar arzikin ƙasa an gane ko inni hafizun alim domin ni ina da wasu qualification guda biyu ina da waɗansu sifofi guda biyu waɗanda duk wanda zai yi shugabanci yana da bukatar ya kasance yana da su na farko hafiz ya zama mai amana na biyu alim ya zama ya san yaya ake gudanar da abin da haka annabi yusuf ya faɗi wannan wannan hujja ce da take nuna ana iya karɓa to haka nan suka ce annabi sulaiman ya ce rabbi gifilli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah ka gafarta min ka bani mulkin da ba wanda zai sake irinsa bayan ni kai mai baiwa ne suka ce wannan ma roƙon mulki ne to waɗansu malamai sai suka ce wannan ya keɓance annabawa tunda yusuf annabi ne sulaiman ma annabi ne amma sauran gama garin da ba annabi ba fa shi ya roƙa wasu suka ce a'a wasu suka ce har wanda ba annabi ba ma zai iya roƙa waɗansu suka ce in ma annabin ne cikin shari'o'in da suka gabata kenan banda shari'ar mu domin shari'ar annabi yusuf daban da tamu shari'ar annabi sulaiman daban da tamu ba ma iya kafa hujja da nasu kai tsaye akan namu musamman idan an samu abin da yake cin karo tsakanin nasin da namu to amma duk da haka akwai hujjar da take nuna cewa ko wanda ba annabi ba ko a cikin wannan shari'a bisa ga wannan ka'ida da muka faɗa in dai kaga in aka kyale mutane za su ɗauka ko waɗanda ba su cancanta ba za su karɓa za su yi ɓarna cikin dukiyar al'umma to nan dolan dole ka fita ka nema don ka toshe wata kafa ta ɓarna domin ga ibadur rahman cikin suratul furqan wanda ibadur rahman da Allah ya hakaito mana sifofinsu ba annabawa ba ne kuma ba a wata shari'a suke ba a shari'an mu suke wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salaman والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما har izuwa والذين يقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين اماما cikin roƙonsu suna cewa rabbana ya ubangiji mu hablana ka bamu min zurriyatina daga cikin zurriyar mu qurrata ayunin abinda zai faranta mana rai karka bamu matan da za su kangare mana karka bamu ƴaƴan da za su kangare mana kuma sukan ce waja'alna lil muttaqina imama ka samu mu zamo shuwagabannin masu tsoronka to kaga wannan ma roƙon shugabanci ne kuma ba annabawa bane ba ibadur rahman kuma cikin wannan shari'a suke ba cikin wata shari'a ba to da haka dai wannan yake nuna malamai suka ce mas'alar tana da bukatar a duba ta a tsaya a yi tsam a lura idan wanda ka san ya fi ka cancanta ya fito takara to in dai da gaske Allah kake so kai kai sulhu da shi ka janye masa ka taimaka masa kar kai adawa da shi wannan shine abin da ya zama wajibi musulmi su yi a kowane yanayi kuma suka samu kansu sawa'an demokradiyya ake yi sawa'an a'a wani irin nau'i ne na mulki in dai ka san gawa na ya fi ni cancanta baka da wata hujjar ka zo kai ja in ja da shi in dai gyara fa ake so an gane ko amma idan kana ganin cewa cancantarsa bata kai taka ba to nan wajibi ne ma ka tsaya ka yi ja in ja da shi domin anan ka fi shi cancanta shi ya kamata ya janye bai janye ba to shikenan kowa ya gwada sa'arsa idan kuwa salahiyar ku ɗaya ce ma'ana ana kyauta zaton irin yadda za ka yi haka zai yi ɗari bisa ɗari ko hamsin hamsin cikin ɗari kowa to a nan ma malamai suka ce kowa ya gwada sa'asa a iya yin ƙuri'a an gane ko amma inda ka tabbatar ya fi ka to wajibinka ne ka yi me ka sallama masa wannan shine ka'ida ta addinin musulunci to amma kalla man tajidu man yutabbiquha kadan zaka samu waɗanda za su yadda da wannan musamman a wannan yanayi da muke ciki wajibi ne ku 'yan siyasa musulmi su san wannan ka'idar Allah madaukakin sarki zai taimaka maka matukar manufarka ita ce taimakon addinin Allah manufarka ita ce taimakon al'umma share musu hawaye dangane da abin da ya dame su ba wai fatan Allah ya kai ka zuwa ga makogoran su ba zuwa ga taskar arzikin su ka azurta kanka ba in wannan ne za ka yi mulkin ka gama kuma cikin kankanin lokaci za ka zama almajiri talaucin ka sai ya fi na kafin ka yi mulkin wannan babban abin misali yana faruwa ga ba ba kuɗi na banza na barin irin kuɗin siyasa kuɗin sata kuɗin yaudara da zamba cikin aminci dan kankanin lokaci mutum zai gama kuma ya talauci da haka mu ji tsoron Allah mu nufi Allah mu nufi addini mu nufi gyaran al'ummar mu to wannan zai sa insha Allah Allah madaukakin sarki zai shiga cikin al'amuran mu wannan dangane da aya kenan malin ya gabatar da aya guda ɗaya. wa nabi sa'idin Abdurrahman bin Samura an karɓo daga Abi Sa'id Abdurrahman dan Samura radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni ya Abdurrahman ibn ya Abdurrahman ibn Samura ya kai Abdurrahman dan Samura la tas'alil imara kada ka roki shugabanci kada ka ce a zaɓe ni bisa ga ka'idar da muka faɗa da shimfiɗar da muka yi a muƙaddima a wani hali kenan a kowane hali a halin da ka san akwai waɗanda suka fi ka cancanta kar ka fita ka nema ka bari waɗanda suka cancanta a ga cancanta su a basu kai ma in ka cancanta za a gano cancanta ka kana lungun kuma a kira ka a ce zo kai mana an fahimta ko amma a halin da ba cancantar kuma ake dubawa ba fa to kaga nan dole kana da bukatar sai ka fito ka tallata kanka in dai manufarka ita ce gyara amma in manufarka azurta kanka to wallahi summa tallahi ka ji tsoron Allah zaman ka ba a san ka ba yafi maka alkhairi sama da a zo a san ka ka jefa kanka cikin bala'i ka dora wa kanka hisabi an gane ko da haka wannan shine abin da malamai suka fassara hadisin da shi la tasalil imara kada ka tambayi shugabanci a halin da ka san akwai wanda suka fi ka cancanta sai annabi ya ce masa fa innaka domin kai in u'titaha an gairi mas'ala in aka ɗauko ka aka baka ba tare da kai ka nema ba ba tare da ka roƙa ba inta alaiha Allah zai taimake ka wannan ita ce ka'idar Allah in dai cancanta ka yasa mutane suka gano ka suka ɗauko ka suka baka shugabanci ba kai ka nema ba to Allah ya yi alkawarin ka wannan alkawari ne yankakke babu shakka haka nan ma in cancanta takkace ce ɗin amma ba su gano ba kuma kai ka tallata da manufar gyara nan ma za a taimake ka domin annabi yusuf ai cancantar kansa ya sani kuma ya fito ya tallata kuma an taimaka masa ko ba a taimaka masa ba an taimaka masa saboda ba burin yusuf shine ya cinye kuɗin mutanen misra ba burinsa gyara rike musu amana tattalin arzikinsu ya haɓaka kuma ya ba wanda zai iya wannan sai shi ya tsayar da wani ma a maimakon sa shi ya goya masa baya ba zai yi ba da aka kai tsaye fito ce ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alimun ya yabi kansa a babin da ya cancanta mutum ya yabi kansa ni dinnan ina da amana ni dinnan na san abin da nake yi kuma aka ɗauko shi aka ɗora shi kuma arzikin misir ya dawo saboda ya tambaya kuma ya cancanci ya tambaya ɗin a halin da tambayar ba matsala hakanan suleiman da ya roƙa aka bashi kuma ya riƙe yadda ya kamata an taimaka masa saboda me saboda a halin me a halin da shi ya cancanta din ne ya san ya cancanta kuma manufarsa ita ce gyara da ka ka'idar da annabi ya ce fa innaka in ha min ghairi mas'ala wa inta alaiha in an baka ba tare da kai ka roƙa ba za a taimaka maka ana nufin a halin da baka nema ba saboda kana ganin kamar akwai waɗanda suka fika Allah kuma ya juyo da hankulan mutane suka gano ka suka zo suka ɗauke ka suka baka to anan Allah zai taimaka maka hakanan a halin da ka cancanta kuma kana ganin in baka fito kai magana ba kila za a ɗauko wani wanda bai cancanta ba la'allah ku mutanen garin ku abin da suka fi kallo shine girman fastan mutum da tsadarta. ko ba haka ba za ka ta jin abubuwan takaici akwai lokacin da za a yi wajen siyasa a makarantar mu ta islamiyya da mata aure nake tambayar mata kewa za ki zaɓa a malam mu sai kyakkyawa sai ka rasa wani irin dabbanci ne tunani wai sai kyakkyawa fastan ma har kuɗi kuɗi ake mata bayan babban rigarsa da karansa wannan kuma yana da hanci a wajen mace kenan hancin ba faruwanta da hancinka hancin nan ba zai ƙara komai ba ba zai rage komai ba amma akaliyar tunanin sai ka ga yadda mutane suke wani tunani daban a baibai to kaga a lokacin da ka gano cewa mutane ma'auninsu shine babban rigar ɗan takara karya hularsa hancinsa kuma duk maganar ba ta wannan bace ba maganar ba ta babbar riga bace maganar ba ta karya hula bace maganar ba ta hanci bace maganar ta sanin me za a je a yi ce ta amana ce kaga duk hankalin mutane bai kai ga wannan ba babu laifi ka fito ka nema idan Allah madaukakin sarki ya baka ya ga manufar ka ita ce ka je kai gyara Allah zai taimake ka wa in utitaha am mas'ala amma idan roƙa kai kuma ba tare da ka cancanta ba a halin da akwai waɗanda suka fika cancanta amma ka shiga dan ka dama ruwa ka bata ba dan ka sha ba wukilta ilaiha to Allah zai kyale ka da wannan shugabancin ka je ka yadda ka ga dama abin nufi ubangiji ba zai taimake ka ba duk ko abin da Allah bai taimaka wa bawa ba bawa bai isa iya shi ba an gane ko duk abin da Allah ya kyale mutum da shi to wallahi ba zai iya ba da haka kullun shi yasa ake neman taimakon Allah iyaka na abudu wa iyaka nasta'in da haka in ka roƙa ba dan cancanta ba dan mummunan manufa dan ga waɗansu sun fito ka ɓata musu ruwa ba dan kai ka sha ba to ko da a hakan ne kuma shugabancin ya zo ma Allah sai ya kyale ka da kanka Allah ya kyale ka da dabarunka wa iza halabta ala yaminin kuma manzo Allah ya ce da Abdurrahman dan Samura in ka rantse akan wani abu kace sai nayi kaza aita ghairaha khairan minha sai kaga kishiyar abin da ka rantse din ya fi shi wanda ka rantse alheri duk wani abu da ka rantse kace sai nayi kaza sai kaga rashin yin ya fi alheri to kar ka fake da cewa to ai na rantse da haka sai nayi ko mummuna ne akwai masu yin wannan misali da larabawa suna da wata al'ada idan suna son su yi rowa idan mutum gari ya waye sai ce yau wallahi ba wanda zai amfana da ni ko sulai biyar shikenan alhaji ne kuma mai kuɗi ne sai ya fito kasuwa wannan sai ya zo da dan katin asibitin sa alhaji a taimaka mana kaza kaza yace kash kaga ka cancanta a taimaka ma amma matsalar na rantsi to me matsalar rantsuwa ba sai a karya ta bai alheri sai Allah ya ce wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kada ku rinka rike Allah a matsayin karan bara ga rantsaran ku an tabarru a madadin ku yi ayyukan nagarta wa tattaku ku yi ayyukan takawa wa tuslihu bainan nas ku sulhu tsakanin mutane in gari ya waye ya ku dafka rantsuwa ku ce to ni yau ba ruwa na da kowa da haka duk waɗanda za a sai juya kai ai na ce ba zan shiga tsaka to ai sulhu ne wa sulhu khair la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas sai ce ai na rantsi na ce ba ruwa na da kowa ba zan magana da kowa ba ba zan shiga tsakanin kowa da kowa ba da haka annabi yake gaya mana ka'ida ko ka rantse ka ce ba zan yi kaza ba sai ya bayyana yin kazan ya fi alheri to ya za a yi sai ya ce ya ce fa'atil ladhi huwa khair ka je ka aikata abin da yake na alkhairi wa kaffir an yamine ita rantsuwa ka kai mata kafara menene kafarar rantsuwa ɗayan uku fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsadi ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam ذلك كفارة أيمانكم إذا حلبتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ذاك كودي كتير ده مسكيني غوما ورغدان أبنشي مسكيتي ko ka tufatar da su ko ka yanta baiwa in baka samu damar waɗannan ba duka to sai kai azumi na kwana guda uku kuma an so su zama a jere tun da na kafara ne muttafaqun alaihi imamul bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi muhalli shahid la tas'alil imara kada ka roƙi shugabanci wa na bi zarrin radiyallahu anhu qal an karɓo daga abi zarrin gifari Allah ya ƙara masa yadda ya ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce da ni in ji Abu Zar ya ce ya Abazar ya kai Abu Zar inni araka da'ifan ni fa ina ganin ka mai rauni malamai suka ce abin da yasa annabi ya gaya wa abu zarri wannan kalma ina ganin ka mai rauni abu zarri ne ya ga annabi yana ta naɗa shugabanni a tashi wannan sahabi a tura shi wancan ƙauye a tashi wancan sahabi a tura shi wancan gari a tashi wancan sahabi a ce je kai kaza to shi kuma kwaɗayin alheri da kwaɗayin a ce annabi ne ya naɗa ba wai ma mulkin ba a'a wa ya naɗa mulkin ko ba haka ba a wannan shi ma abin kallo ne ko yanzu da Allah duk wanda aka nuna a kasar Hausa musamman kai a kasar Najeriya gaba daya aka ce wannan sakataren Saddauna ne ya kake jin su a cikin yan boko sakataren Saddauna manyan kasar nan in aka ce sakataren Saddauna ji suke kamar wani saboda yadda ake mutunta Saddauna ana mutunta duk waɗanda suka yi aiki tare da Saddauna ana zata musu alkhairi kamar yadda aka zata wa Saddauna alkhairi to dan Allah ina ga sakataren manzo Allah wannan zai nuna maka rashin hankalin 'yan shi'a da rashin tunanin 'yan shi'a su ba wanda suke zaga sai sakatarorin manzo Allah a lokacin da mu a Najeriya ba wanda muke mutunta irin sakatarorin wa saddauna dan Allah kaga wannan sakar yanzu kaddara wanda ya aikin majalisar ɗinkin duniya ya gaba sakataren majalisar ɗinkin duniya ya darajarsa take a duniya irin su Kofi Annan irin su Butrus Butrus Gali irin su banki mun na yanzu ko duk waɗannan ba sakatarorin majalisar ɗinkin duniya ba ne ya kake jin fawa su duk rigima in ta tushe a duniya su ake turawa su je sulhu yau banki mun shine can shine can shine can to dan Allah in da gaske kai musulmin kwarai ne dan shi'a yadda kowa yake girmama sakatarorin nan ya kai baka girma sakataren manzo Allah kullun idan ka ji dan shi'a zai yi zagi ko zai yi rashin mutunci ko zai yi ashar ko dai ta kare akan sayyidina Abu Sufyan ko sayyidina muawiya wanda muawiya sakataren annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kutabul wahayi masu rubutawa annabi wahayi wannan ƙur'anin da kake gani muawiya yana daga cikin sakatarorin rubuta shi amma ba wanda yan shi'a yake so ya ci mutunci ya wulakanta ko dai mahaifiyar muawiya ko mahaifinsa ko shi kansa a lokacin da da mahaifin muawiya da mahaifiyarsa kuma surukan manzo Allah ne annabi ya auri yarsu ya auri ummu habiba bintu abi sufyan ramla bintu abi sufyan wacce ake lakabi da ummu habiba ma'ana sirikin annabi shi ya fi tsolewa yan shiya ido su suka fi tsana su suka fi zagi su suka fi cin mutunci wallahi wannan zai nuna maka bambancin hankali ma da hauka bambancin imani kuma da kafirci da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ta tura shugabanni yana ta nada masu aiki sai Abu Zar yayi kwadayin haka shi ma ina ma wata ran a ce da shi yayi gwamna a lokacin Annabi Annabi ne ya nada shi sai ce ya bakin Allah ni ma ka nada ni ma to sai Annabi yake so ya gaya masa wata ka'ida sai ce inni araka da'ifan ni fa ina ganin kai kana da rauni shin yana nufin raunin akida raunin addini malamai suka ce Abu Zar mutum ne mai rauni ta fuskar abin da ya shafi shugabanci amma ta fuskar addinin sa baraka juwa ya Abu Zarri Abu Zarri Gifari ta kai a lokacin sahabbai in ana so a ce da kai ka ji tsoron Allah ba a ce da kai ittaqillaha sai dai a ce da kai tabazara yi halin Abu Zarri ma saboda shi ga baki ɗaya halin sa, ya ma zama tsoron Allah ta kawaci da haka sahabbai sai dai su ce da shi tabazara an ana ganin ka kana wani abin da ina kai ma ka zama irin Abu Zarri kaga ba matsala bace ta me ta takawa ba matsala saboda shi abu zarri taƙawarsa da tsoron Allahnsa ta kai shi a ra'ayinsa da fahimtarsa ka kwana da abinci a gidanka haramun ne in dai ka ci ka ƙoshi to kai tawakkali irin na tsuntsu duk abin da ke ciki ka fito ka ba talakawa ka kwan haka lau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at dan haka lokacin da wadata ta samu musamman lokacin halifancin sayyidina Uthman da daular musulunci ta fara samun kuɗi sahabbai in suka sa kaya masu alfarma Abu Zar fada ake da shi yanzu Usman kai zaka sa aska daya yanzu ka zaka za an rinka rigima kenan bi yake gidajen sahabbai manya manyan nan abokansa waɗanda suka zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana me gaya a gidanka in ya ga akwai abinci to ko rinka sa in sa da shi dan me zaka kwana da abinci alhalin za a samu talaka alhalin kaza kaza wallazina yakunizuna zuna zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilin da haka lokacin sayyidina Usman sayyidina Usman shi ya gina masa gida a daji yace da Allah Abu Zari ka je ka zauna a kauye ka kyale mu to irin wannan abin malamai suka ce rauninsa ta fuskar shugabanci da annabi ya faɗa shi ya bayyana anan idan ka ɗauki irin abu zarri ka ba shi shugabanci to waye gari za a yi gwamnati ba ta da ko sisi duk ya bayar wanda kuma dole ne akwai kuɗin gindi da gwamnati za ta rinka kwana da su dan bukatun yau da kullum domin zo dole za a ɗauki ma'aikata za a biya su albashi za a yi kaza za a yi kaza in ka ɗora shi shugabanci a yau wani ya zo ya masa kuka zai ɗauki kuɗin ku gaba ɗaya ya bayar kaga za a shiga matsala wannan shine abin da yasa annabi ce inni araka da'ifan ina ganin ka kana da rauni ta fuskar shugabanci amma ba rauni ta fuskar addini ko ta fuskar aqida ba a wani kaulin malamai suka ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam daman ya gaya masa haka yace kai Abu Zar zaka rayu kai kadai zaka mutu kai kadai domin zaman ka a cikin mutane zaka yi ta rigima da su magana cewa ba za a aje abinci ba annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa yana aje abincin shekara matansa idan gonarsa ta khaibar ta dabino ta yi aka kawo ko aka kawo zakka ya fitar da kumus yana ba kowace ce fanan shekara to kaga fatawar Abu Zar ai ba daidai bace cewa ba za a kwana da abinci ba ba za a yi suto a gida ba ga gidan annaba ana suto ana abincin shekara amma in ba a samu ba sai a dogara ga Allah in an samu kuma a ajiye a ci ba laifi To haka annabi ya karanci halayyarsa ya san yana da irin wannan da aka yi ce za ka rayu kai kaɗai, za ka mutu kai kaɗai? kamar yadda malaman tarihi suka faɗa sayyidina Usman ya gina masa gida a daji shi da matarsa suka je can suka yi zaman su in kaga ya zo cikin binni suka ce sai juma'a ya zo ya sallar juma'a ya sai abin da yake da bukata ya koma dajin sa haka Allah ya kaddara masa ya rasu a daji shi kadai matarsa ta yi masa wanka ta fito da shi bakin titi ta zauna tana jiran wanda za su wuce su dauke shi har sai da wasu sahabbai sun yi tafiya sun dawo ta tsayar da su ta ce ku tsaya ga abokin ku nan sahabin annabin ku ne a nan ya mutu ku dauke shi ku kai shi cikin gari ku yi mai sallah ku binne shi kuma haka aka yi aka ɗauko shi aka dawo da shi gari aka yi masa aka binne shi inni araka da'ifan ina ganin kai mai rauni ne ta bangaren shugabanci to da wannan zaka gane cewa ashe tsoron Allah mutum daban kuma iya shugabanci daban zaka iya samun wanda ta fuskar sallah ya kece sa'a ta fuskar azumi ya kece sa'a ta fuskar kaza ya kece sa'a amma ta fuskar shugabanci ba yana da rauni zaka samu mutumin da shi kuma ta fuskar addini zero amma ya iya shugabanci wannan yana faruwa a duniya yau da gobe ta tabbatar da haka kamar misali akan matsalar aure ne zaka iya samun mutum kullun a sahun gaba wajen sallah kullun azumin litinin da alhamis amma yana da matsalar zama da iyali ba zai iya zama da mace ba misali kana tsammanin Abu Jaham da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana la yadau asawa an atiqihi baya sauke sandansa daga kafadarsa lokacin da wata mata ta zo neman ma'aurata eh, za ta yi aure annabi ya ce ga yabin suwa suke neman ki da aure ta ce mu'awiya ya fito abu jam ya fito annabi ya ce mu'awiya dai talaka ne bai da kuɗi auren talaka kuma akwai matsala in za ki rinƙai masa cefa to ko ba haka ba ya yi magana gaskiya ce ko abu na biyu shi kuma abu jam ta ce shi manzala ce shi kuma baya sauke sandarsa daga kafaɗarsa sabai suka ce kana darraban linnisa dukan mata yake yi kana tsammanin baya sallah da baya sallah ya zama sahabi baya azumi baya azumi ya zama sahabi bai da gaskiya amma mu'amalarsa da mace akwai matsala shi yasa annabi da ya tashi cewa ku wa da mutum sharadi biyu ya faɗa iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'arsa za ku iya yadda da addininsa amma a ɗabi'arsa akwai matsala yana da saurin fushi yana da saurin hannu yana da yana da zagi kaga wannan a ɗabi'a akwai matsala amma yana sallah akan lokaci baya shan azumi baya kaza kaza ba sai baba ta gani ba sai an ga wata a'a ya yadda da in an gani a ɗauka in an gani a sauke bai da matsala ko ba haka ba amma tare da haka kuma gashi yana da matsala kaza da kaza da kaza wannan akwai shi dole dole ne ka fahimci wannan akwai bambanci tsakanin addini da kuma wasu baye-baye da Allah yakan yi wa mutane ta fuskar shugabanci ne ta fuskar kaza ta fuskar kaza to da haka Abu Zar ba a tuhumarsa ta bangaren addininsa amma yana da rauni ta bangaren me rauninsa shi yasa Dr. Muhammad Irfan mai littafin Rawdatul Muttaqin sharh Riyadus Salihin yake cewa wa wajhu da'fihi an zalik rauninsa da yasa annabi ya faɗa ta wannan fuska annal ghaliba alaihi kana zuhud abinda ya fi rinjaye akan ɗabi'unsa shine zuhudu gudun duniya wahtiqarud duniya da wulakanta duniya shi a ganin abu zari ya za a zo a yi muku titi kashe miliyan ɗaya a titi haba duniyan ma kwana nawa ce <laughs> ga akwai matsala kuwa wa min haza Halihu man hadha haluhu la ya'tani bi masalihi mala yace duk wanda ku halayyarsa haka take to kaga ba zai gina duniya ba yanzu sai ka ɗauka tsoron Allah ne mu zauna a cikin duhu tsoron Allah ne mu zauna ba mu ci gaba to ka tafi Saudiya ka gani shekarar saudiya tun a 19 eh, ina jin 90s din nan ko kuma 2009 ake bikin shekara 33 saudiya bata taba dauke wuta ta minti daya ba amma wani kila yanzu idan yana wani kauye daga cikin kauyukan Najeriya ya sha ransa ta makaro ya ga zuhudi ne ma ya zauna a kauye zuhudi ne ma kar ya ci ya sha zuhudi ne ma kar ya fito a hasken wutar lantarki da haka dai dolan dole ne mutum ya sani cewa Allah yana da hikima da ya halicci bayansa kuma ya ba su kayan more rayuwa manufarsa ku gina duniya kuma ku gina lahira ta gifi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa bi amwaliha allazi wa bi amwaliha allazain bi mura'atihima tantazimu masalih ad-din wa yatimmu amru to sannan kuma Abu Zar bai dauki kudi a bakin komai ba wanda kudi kuwa dole sai da su al'amura suke miƙewa to da ka dai wannan a takaicen bayani dangane da abin da manzo Allah kenan yake nufi da inni araka da'ifan sai ce wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi kuma ni ina so maka ne abin da nake so wa kaina menene abin da annabi yake so wa Abu Zar wanda yake so wa kansa na farko dai ka'ida shine duk mumini ya so wa dan uwansa mumini alkhairi kamar yadda yake so wa kansa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to amma malamai suka ce anan me annabi yake so wa kansa wanda yake so Abu Zar ya dai hana Abu Zar shugabanci shi kuma shine shugaba kuma ya ce ina so maka abin da nake so wa kaina to abin zai fito fili suka ce annabi yana kwatantawa ne inda shi ma irin halin Abu Zar ke gare shi to shi ba zai roki shugabanci ba da ka ina so maka irin abin da nake so wa kaina da a ce halin da naka ta wannan fuska ɗaya ne kun fahimce ni to wannan shine abin da malamai suka fassara maganar da shi domin zai daure wani kai kai kai ne shugaba wani ya ce kai masa shugabanci ka ce a'a kuma ka ce kana so masa abin da kake so kansa ai kaga abin bai fito fili ba ko bayanin yadda yake shine da ni ma irin halin ka nake da shi ina da rauni ta bangaren jagoranci to da abin da na ce maka kayin nan yanzu na karka roki shugabanci ni ma da haka zan wa kaina ba zan roka ba saboda na san rauni tattare da kaina da haka a wannan yanayi ina so maka irin abin da nake so wa kaina la ta'amaranna alasnaini manzo Allah yace kada ka yadda ka shugabanci mutum biyu mutum biyu Abu Zar kaka yadda ka zama shugaban su wala tawalayanna mala yatim kuma kar ka yadda ka rike kudin maraya in ya rike kudin maraya ba ci zai ba amma wani almajiri yana allazi wahidin zai dauka ya bayar saboda tsananin tausayinsa da raushin zuciyarsa wanda kwa zuci duk wanda zai riƙe amana sai ya san zafin kuɗin mutane sai ya san iya san a'a da haka annabi ce karka yadda ka shugabanci daidai da mutum biyu domin kana da rauni yanzu nan wani zai maka daɗin baki ka zalunci wani yanzu nan wani zai ja hankalinka ba tare da ka saurari ɗayan ba saboda rauni ka tausaya masa kawai ka ce shine mai gaskiya wanda shugaba yana da bukatar abin da yake ba haka ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi mahalli shahid la ta'amaranna alasnain wa la tawalayanna mala yatim da aka hatta rikon dukiyar maraya a nan ma an ɗauka a matsayinsa na a matsayin shugabanci ne kwarai kuwa shugabanci ne da aka ba a ba da shi sai ga meme jajircewa sai ga wanda yake da ƙarfin hali ta fuskar amana shi ba zai ci ba kuma ba zai yi almubazzaranci a ci ba an gane ko ba zai zalunce su ba ba zai kuma salwantar musu da dukiyarsu ba shi yasa Allah ya hana abawa wawaye kuɗi suwaye wawaye mata da yara wala tutu subha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama ahir kada ku dauki dukiyar ku da Allah ya sanya ta zama ita ce kashin bayan rayuwar ku ku ba wawaye wautan mace ana nufin bata da hankali a'a ana nufin domin as-safaha tana nufin da'fu tadbir raunin iya gudanarwa akwai as-safaha khifatun fil aql raunin hankali amma ba wannan ake nufi ba da mata za ka iya samun mace ta fi namiji hankali an gane ko to amma dai duk da haka Allah bai ce ba a ɗauki kuɗi a danka wa mata saboda su suna da rauni wajen mu'amala da kuɗi yanzu nan abin da bai taka kara ya karya ba mace sai ta kashe duk kuɗinta a nan yanzu akan ɗan kunna bata ci abinci ba fa ta ɗauka ta sai ɗan kunne kura ku ce a sa baka ya fara ta Eh, ko a zaurancen kura ci a ciki ya fi mai. kwai a baka ya fi kaza a akurki amma yanzu mace abin da bai taka kara ya karya ba mara muhimmanci to amma sai ka ga wani alhaji idan aure ya aure daɗin aure ya aure sai ya ɗauki check eh, book ɗinsa sai ya ba hajiya atm ɗinsa yana wajen ɗan ƙaramin ɗansa saboda lele je ka ɗauko min kaza za ka yi wauta za ka gane kuranka akwai ranar da kulab ɗinsu na ƙwallo zai ce a kawo gudunmawa ka je ka tara kawo ba ko sisi ya kyauta da su ina ka kai mana kuɗin ai babu kawai ji ne za a tafi kaza kulab sa ɗina ne za su tafi away ya yayi away da kuɗinka shi yasa Allah ce kada ku ba wa wawaye kuɗin da muka ba ku don su zama ƙashin bayan rayuwarku warzuƙohun fiya sai dai ku rinƙa san musu su ma su ci abinci kuma menene mulkin a gida mulki a gida ai shine ya zama a ce duk abin da za a yi sai an ce mai gida kawo amma matukar ka ɗauki wannan ragabar ka ba mata gida to ai shikenan kai ba komai bane kai dai ba uwar gida ba kuma kai ba mai gida ba saboda mulkin mai gida shine a bayar ungwa kaza yi kaza kawo canji je ka siyo الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا ai shine mulkin amma ka dauka ka ba hajiya yanzu kaga kujera biyu take ci ta uwar gida da ta mai gida ka ɗauka ka ba yaron gida shi ne yaron gida kuma shi ne mai gida yanzu kai ba ko ba ka a tsuntsu ba ka a tarko rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi da aka hatta jagoranci akan sha'anin maraya sai da jajircewa wa anhu qala daga dai abu zaril gifari ce qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah ala ta shin ni ma ba za ka bani aiki ba ba za ka nada ni in zama wani shugaba ba fa daraba bi yadayhi ala bayya sai manzo Allah ya dauki hannayensa masu albarka ya dora akan kafaduna dan ya taro hankali na ya gaya min magana mai muhimmanci kun makala sannan yace da ni ya abazar ya kai abuzar innaka da'ifun kai kana da rauni wa innaha amana shi ko shugabanci amana ne wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama kuma hakika ranar lahira kunyata ce ga da kuma nadama da da na sani ga wanda bai rike da yadda ya kamata ba duk wanda aka nada shugaba ya ci mutuncin mutane ya haƙince su ya cinye dukiyarsu ya zalunce su a ranar lahira sai yayi nadama kuma sai ya kunyata sai ya kaskanta ko da nan duniya bai samu hakan ba a lahira hakan tana nan ko da nan duniya ana iya tsarkake ka ana iya wanke ka to a lahira babu tsarkakewa babu wankewa ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila idan anan duniya kana da uwa a gindin murhu baka ci tuwanka ba miya ba an wanke ka to za a je lahira akwai ranar da babu wanda ya isa ya tsaya maka illa man akhadha bi haqqiha sai dai wanda ya riki shugabanci da haƙƙinsa kenan kaga wannan yana nuna musulunci ba wai hana shugabanci yake ba me yake nunawa a nema da cancanta illa man akhadha bi haqqiha akwai waɗanda basu fahimci ayoyin kyakkyawa fahimta ba basu fahimci hadisan kyakkyawa fahimta ba sai kawai suka ce a bar shugabanci a fita a bari aikin duniya ne yan duniya su za su yi wannan ba daidai bane ba da yawa daga cikin sufaye suna da kalmomin da suke macar da zukatan mabiyansu sau da dama ina jin na sha faɗa mana wannan a saba karatu akwai wani shehi daga cikin shehunne yake gaya wa almajiransa kun zanaban wala takun ra'asa Kullum ka zama jela kar ka zama kai in ka zama kai kaga kai ne shugaba to kullun ka zama mabi ba zai yi ba ku haka al'ummar musulmi ba za ta zama haka ba dole ne musulmi sai sun zama me shugabanni dole ne musulmi sai sun dafa madafin iko allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur amma ba haka ba watan wata rana sallah sai tafi karfin ku kuna ji kuna gani ba za ku yi ba saboda ba ku da doka a hannunku ba ku da faɗa a ji ba ku da wakilci kuma kuna ji kuna gani aikin hajji sai a kawo wata doka a ce ba za a je ba wannan shekara za ka yi fuffuke ka tafi ne ba dole dai sai kawo jirgi ba kuma inda za a tashi jirgin naka ne a naka ba ne ba ka da passport ba ka da visa ba ka da kaza ba kuma ba ka da wakilci da aka musulunci bai ce ba musulmi su zama koma baya bai ce ba mu zama gidadawa a'a lallai mu zama ana damawa da mu mu kiyaye masalahohin addininmu mu wakilci addininmu mu wakilci al'ummarmu wannan shine addini da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa man akhadha bi haqqiha sai dai fa wanda ya riki shugabanci da haƙƙin shugabanci wa adda allazi alaihi fiha kuma ya bayar da abin da ya wajaba a gare shi fiha cikin sha'anin shugabanci an gane ko rawahu muslim shi ma wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi kaga hadisin bai hana mu shugabanci duka ba sai dai ya sa mana ka'idoji da haka wajibin mu mu kiyaye wannan ka'idojin wa ana bi ta radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda hakika annabi sallallahu alaihi sallama ya ce innakum satahrisuna alal imara hakika ku wannan al'umma a gaba za ku yi kwaɗayin shugabanci annabi ya ce innakum yana magana da sahabbai amma ba wai su ba a'a iyyaki a'ani fasma'i ya jara abinda malamai suke cewa jirwaye da kamar wanka ana magana da sahabbai amma ana nufin yan bayan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya san sahabbai ba su da kwaɗayin shugabanci hasali ma gudunsa suke yi sai dan maslaha sai ya zama tilas ka kalli yanayin da aka bi wajen zako sayyidina usman da yanayin da aka bi wajen zako sayyidina ali wanda zai nuna maka ba su kwaɗayin shugabanci kowa tura wa dan uwansa yake a a kai a a kai kafi ni cancanta asharatul mubashiruna bil janna sune ragowar yan kwamitin da sayyidina Umar ya nada yace su zabo shugaba amma kowa in an ce shine sai ce a kowa in an ce shine sai ce a'a karshe da karfin tsiya haka sa Usman dan afani ya karba to da haka wannan yake nuna cewa ba da su ake ba ana nufin mu yan bayan su kuma zaka yadda da ni idan yau da zan ce maka ga yamin sahabi daya da ya kamfen lokacin shugabanci don ya zaɓi kansa don a naɗa shi ko 'yan shi'a da suke zagin abubakar da umar su ce a sahabu saƙif saƙifatu bani sa'ida inda aka yi wa sayyidina abubakar baya a ɗauko ruwayar abin da ya faru a saƙifatu bani sa'ida ka ji ya faru abubakar ƙoƙari yake yaki cewa kansa Allah ya tabbatar da abin a kansa domin mutanen madina sun ce yadda za a yi tunda daman al'amarin nan bangarori biyu ne suka ba da shi akwai bangaren muhajirun da bangaren ansar su suka haɗu suka gina gwamnatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwamnati ce mai tura ko uku shi kansa annabin sai muhajiruna sai al-ansar laqad taballahu ala nabi wal muhajiruna wal ansar da haka gwamnatin ta kafi ne da tura ko guda uku shi kansa annabin sai muhajirun sai ansar to da haka yanzu tunda annabin baya nan waye zai zama shugaba muhajiruna suka ce ayi a cikin ansaru suka ce ayi a muhajiruna ayi a ansar ba laifi mu taimaki junanmu wannan kuma zai ba da kofar ya zama cewa ana samun cin karin umarni domin in shugaban muhajiru yayi ya umarni sai a ce to wannan ya shafi muhajiru kadai in shugaban ansar ya umarni sai a ce wannan ya shafi ansar kadai kaga al'amarin ya rabu kenan sai na umar yace ba za a yi haka ba muna da rai ba haka ba annabin ya ce dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'amarin ba zai gushe ba matukar akwai ba quraishi ku mutanen ansar kun sani cewa ku taimaka mana ku kai amma mu ne asalin abin da muka ɗauko addinin da kafaɗin mu muka taho gidanku suka ce mun yarda da haka mu muka yi kaza mu muka yi kaza aka yi ta faɗa yace to dan haka ni ina ganin abubakar shi ya cancanta shi kuma abubakar yana ƙoƙarin ya ɗora wani kan abubakar ya magana umar ya ɗora hannunsa aka kama aka yi masa mubaya akwai magana takara a ciki akwai magana yaɗa kamfen da kai ɗan shi a jahili kake faɗa ga ya mana fassarsa da ya nada a ina ya manna kai aka ba kuɗin madarar liƙa ai ƙarya ce yaudara ce kawai jahilci ne ya faɗi wannan ya ce ashabu saqif sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ya zazzage su kuma ya kawo ruwayar ga yadda take kuma ta ƙaryata shi ta tsine masa albarka ba da haka dai da mu ake duk wanda ya wayi gari yau da sahabbai za su dawo ballantana annabin su ga yanayin da muke ciki wannan kalbar ta gaskata akan mu suna alal imara za ku yi kwaɗayin shugabanci za ka samu a gida ɗaya na san 'yan takarkaru a gida ɗaya mutum biyu mutum uku gidansu fa ɗaya ma Ka gani ƙarshen zulama kenan wa ma ya ƙure ba wa ƙani ba zai ban ba ballantana magana unguwa ɗaya ko ƙabila ɗaya ko yanki ɗaya ba wannan yanzu sulhu ake ta yi a zaɓe ko ana ta sulhu amma kullum kana ta jin ƙorafi an yi kaza kaza an yi kaza sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi gaskiya innakum satahrisuna alal imara hakika ku za ku yi kwadayin shugabanci to shin kwadayin shugabanci dan tunda annabi ya ce za ku yana nuna abin ki ne kwata kwata a akwai tafsil kwadayin shugabanci inda cancanta babu illa in babu cancanta akwai illa annabi yusuf alaihi salam kwadayin shugabanci ya ij'alni ala khazainil ard annabi sulaiman kwadayin shugabanci ya habli mulkan la yanbaghi li ahadin ibadur rahman kwaɗayin shugabanci suka yi waje Allah lil muttaqina imama domin baka kwaɗayin abu har ka roƙe shi a wajen Allah har ka roƙi abu a ce baka kwaɗayin sa to amma kwaɗayi da cancanta illa man akhadha bi haqqiha in ka roƙa ka cancanta a halin da roƙar ya zama darura to wannan ba abin aibatawa bane ba Sau da dama anan ma akan samu matsala idan aka ce abu kaza alamar tashin alkiyama ce ko annabi ya ce a ƙarshen zamani za a yi kaza to wani fahimtarsa kawai ba yi da kyau ba daidai ba ne don an ce kaza alamar tashin alkiyama ce ba ka kansule shi ka ce bai da kyau sai an kalle a shi a ma'aunin shari'a shin shari'a kore shi tai ko tabbatar da shi tai yanzu shi kansa bayyanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alamar tashin alkiyama ce amma alkhairi ne ko sharri saukowar annabi isa alamar tashin alkiyama ce ko kuwa wa innahu la ilmun lis fala tamtarunna biha amma zuwan annabi Isa duniya na alheri ne ko sharri alheri ne akwai da yawa alamomin tashin alkiyama alheri ne ba a cewa duk alamar tashin alkiyama sharri ne ba a cewa duk abin da annabi ya ce zai faru nan gaba sharri ne akwai abin da zai faru alkhairi ne akwai wanda zai faru sharri ne dan haka za ku kwaɗayin shugabanci zai iya zamowa alkhairi za ku kwaɗayin shugabanci zai iya zamowa sharri a inda cancanta ta sa alkhairi ne a inda rashin cancanta ce sharri ne innakum satahrisuna alal imara hakika ku sani za ku yi kwaɗayin shugabanci wa satakunu nadamatan yawmal qiyama kuma duk wanda ya kwaɗayin shugabanci ba dan ya cancanta ba aka bashi to sai yayi nadamar hakan a ranar tashin alkiyama domin hadisin baya yana daɗa fito mana da ma'anar haka wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama sai yace illa man akhazaha bi haqqiha wannan ita ce ka'idar hadisai su suke fassara ƴan uwansu kamar yadda Qur'ani shi ke fassara ɗan uwansa kada ka rinka yi wa ƙur'ani hawan ƙawara, kada ka rinka yi wa hadisi kutse in ka bi a hankali kai karatu a wajen malamai maganganun annabi ba tufka da warwara a cikin su ƙur'ani ba tufka da warwara a cikin sa in annabi ya faɗi magana hikimar ubangiji da yake masanin gaibu ne in magana za ta zama matsala sai annabi ya fassara ta da kansa sai annabi ya fassara ta da kansa kuma ka bibi duk wata magana wacce wani yake jin zai soki musulunci da ita dan ya kama wani bangaren ta to a wani waje annabi ya fassara me yake nufi da kayansa domin ya ce utitu jawami'ul kalim an bani dunkulallin kalmomi dan na faɗi kalma anan dunkulalliya kai baka fahimta ba a wani waje sai in fasa bakin kayata da kaina afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alquran am ala lubin akfaluha rawahu al-bukhari imam al wannan hadisi mun zo karshen babi zamu dakata nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana ko mai tambaya ke cewa malam Allah ya saka da alkhairi malam dangane da mace wacce ta yadda bayan ta yi aure ta haɗa hulɗa da wani har ya kai ya ziga ta ta kashe aurenta a kotu shi ya ɗau nauyin kotun kuma shi ya biya kuɗin kul'i an san me kul'i ko idan mace ta ji ba ta son miji ta kai shi ƙara ko kuma ta gaya masa ba ta son sa ta ce za ta bashi wani abu don ya sauwaƙe mata idan sadakin da ya bata ta ɗauka ta bashi ya yadda ya karɓa shi kenan saki ya auku in ma ƙasa da haka ne in dai ya karɓa saki ya yi, in ma sama da haka ne in dai ta iya ɗauka ta bashi ya karɓa saki ya yi. sakin da ba raja'i ba an gane ko ma'ana sakin da in za su yi kome sai ya sake bata sabon sadaki kuma sai ya sai an sake sabon ɗaurin aure to ya zama har ta kai ita wannan mata mai tambaya ta kai mijinta ƙara kotu kuma kotu ta nemi su yi kul'i ta kawo wani abu ta bashi dan a raba su to shi wancan mai ziga ta a waje ya ɗauki wannan kuɗi da aka yanke a kotu ya ba ta duk a ɓoye fa tana da miji kuma ta je ta biya a kotu kuma ya zo ya ci gaba da neman aurenta kafin ta gama idda bayan ta gama idda ne sannan sai aka ɗaura aure to sai take cewa malam na yi nadama wallahi sosai malam yanzu na ji ina cikin ma'ana tana tsoron Allah akan abin da ta yi sannan ta ce malam yanzu ji nake yi kamar na gudu ko na kashe shi malam yanzu na tsane shi a rayuwa ba na iya yi masa biyayya malam ya matsayin aurenmu yake a yanzu to na farko daman kama tudinu tudanu Allah baya zalunci irin yadda kai haka za a yi maka ya zuga ta taƙi wani gashi shi kuma Allah ya sa tana ƙinsa wannan sakayya ce Allah maɗaukakin sarki ya yi wa wancan wanda aka yi wa wancan abu a karan farko na hurewa matarsa kunne ta kishi rana tsaka ba dai kai kana ganin kana da kuɗi ba to wai gashi ka gama kashe kuɗin kuma ƙarshe dai bukatar taka ba za ta biya ba matar ta soka ba zai yiwu ba Allah Maɗaukakin sarki mamallakin zuciya ya juya zuciyarta da haka anan ko shakka babu an yi laifi laifin ka rinka mu'amala da matar wani mu'amalar da take ta shari'a irin wannan ka aikata kai wanda ka sa ta tai wannan kuma ke ma da kika biye masa aka yi wannan kun yi wannan laifin koroki roki gafara Allah Allah zai iya yafe muku maganar kinsa fa da kike yi yanzu to hanyar da aka ba aka hau ita ake bi a sauka babu maganar ki kashe shi ko ki gudu ki bashi in kin gudu in shekara ɗari kika yi a inda kika gudu ba za ki aure ba tunda mijinki yana nan mana kina da aure da aka yadda ki ya ziga ki kika kai wancan ƙara aka yi kul'i yanzu ke ma ki tafi da kafar ki ki kai shi ƙara ki ce yau bana son sa nima in so samu ne ma tafi kotun da ita ta kashe muku aure da wancan ki tona asiri dama shi yasa ni zo aka kashe wancan auren to shi ma nazo a kashe namu da shi a nan kuma sai ki nemo inda zaki samu kuɗi shi kuma in ya nemi kulli ki bashi wannan shine maganar gaskiya auren ku da kuka yi tunda kin ce ya nemi auren ki ne kafin ki gama idda amma ba a daura auren ba sai bayan idda nan ma kun yi laifi amma aure yayi ubangiji ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha kitabu? ajala kada ku yi yunkurin ɗaura aure har sai littafi ya cika ma'ana sai an gama idda to sai Allah ya ce alimallahu annakum satadhkurunahunna Allah yana sanar da cewa zaka iya kamuwa da san mace ita ma ta kamu da sanka amma kuma ba za ku iya aure ba tana idda kaga ba magana aure amma kuma kana ta tana sanka haka zai iya faruwa sai Allah ya ce walakin la tuwa'iduhunna sirran kada ku yi wata kulleleniya da su ta karkashin ƙasa illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku yi magana mai jirwaye da kamar wanka ba laifi ka rinka yi mata wasu kalmomin da suke nuna ana so amma ba a fayyace ba malaman Fiƙo sun ba da misalai da yawa ka rinka in tana da ɗa ka rinka yi wa ɗan kyauta hausawa sun ce ba kyauta ba aka yi wa ɗan bazawara uwarsa ake so yau ka ɗauko ka dunkula wa ɗanta gobe ma ka sake dunkulawa ka sa akwai wani abu kaga amma baka ce ba kana santa kar ka fito ka ce kana santa amma wannan alama ce ta so sannan ka iya cewa ka amma wance duk wanda ya aure ki gaskiya dai ya samu mata shikenan kai shiru ai kai baka ce zaka aure ta ba baka ce kana son ta ba ko yaba wani abu dai na ɗabi'unta yaba wani abu na halayyarta kila ma a zamanance ka iya cewa ka amma dai wani wawan mutum ne ma'ana tsohon mijinta me maka na wuta dama <laughs> ke ya saki kamar irin ki ai ajika wawa kaga sauke ga wawa ta tabbata auren wawa sakin wawa ke to da wannan dai shine illa an taqulu qawlan ma'rufa kamar da malaman fiqhu da malaman tafsiri suka fassara to amma matukar ba a kai ga daura aure ba sai da idda ta cika aure ba yi da laifi sai dai an yi laifi wajen nema bisa ga ra'ayin jumhuru ibnu hazam kadai shi yake cewa in an yi haka in an yi auren bai yi ba amma wannan ya saba wa ra'ayin jumhuru an gane ko inda a ce kun ɗaura auren ne kafin iddar ta cika to bisa ga ijma'in malamai baki ɗaya sun tafi akan auren ku haramun ne za a kashe shi sannan kai da ita babu aure har abadan abada bisa ga ka'idar manista ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya nemi gaggawar ya samu abu kan lokacinsa to ukubarsa a shari'a shine an hana masa wannan abin har abada yanzu da ɗa ne zai kashe ubansa don ya ci gado to shi da gadon har abada in an gano shi ya kashe shi to babu gado an gane ko mutumin da ya auri mace cikin idda saboda ɗokin yana santa aka gano cikin iddar ne to in an raba su har abada ba aure man shay an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi qaida ce fiqhiyya usuliyya Allah madaukakin sarki ya samu dace kuma ga sauran waɗanda suka ji irin wannan yanayi gani gaba ne ya ishi wani tsoron Allah dama Allah zai jarraba ki kar ki taba ɗauka cewa dan kina da wani masoyi ko kina in dai akwai saban Allah a ciki ko kin samu masoyin bukatar ki ba za ta biya ba burin ki ba zai cika ba hankalin ki ba zai kwanta ba kana ta kamar kana da wata masoyiya dan dokin ka aure ta ka saba wa Allah to ba auren bane kadai in Allah ya ga dama sai ai auren amma sai ta zama ita ce azabarka sai ai ta gana maka azaba da ita da ka bin Allah maganin wayo Allah takarda ta gaba a guje ce dan Allah malam ina so a yi min bayani akan waɗannan abubuwa domin suna rikitar da ni na farko ya ce mandubi mandubi da mustahabbi duk ɗaya ne an gane ko da mandubi da mustahabi mustahabi abin da ake so ka yi in kai za ka samu lada amma yinsa ba dole ba ne ba abu na biyu mubahi mubahi abin da halal ne yi in kuma baka yi ba baka yi laifi ba an gane ko makaruhi makaruhi abin da ba a so ka yi amma hana kan da aka yi bai kai matsayin haramci ba inda za ka bar shi dan Allah za ka samu lada in kuma ka aikata shi babu alhaki shine me makaruhi wajen buga misali kuma bahaushe yana da matsala a nan ba bahaushe yakan ce sigari makaruhi ce mage ce makaruhi cin ki banza barin ki banza gafiya ma karahiya ce cin ki banza barin ki banza kaga wannan ƙarya ne wannan an fita an saki layi ba haka makaruhi yake ba a shari'a waɗannan su ne a gurguje saboda lokacin mu ya riga ya kawo jiki takardar mu ta ƙarshe ina jin to ita ma tambaya ce amma sai dai a hakura in Allah ya kai mu mako mai zuwa akwai yan uwa da yawa masu roƙon addu'o'i Allah ka biya mana bukatun mu baki daya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka gyara halayen mu ka gyara halayen shugabannin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi